أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ‘Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a wannan lokaci domin mu tattauna akan aikin ta'addanci wanda wani korarren soja ya aikata akan ɗan gidan makwabcinsa bayan ya yi garkuwa da shi wannan rahoton ya fito a cikin satin nan cewa an sace wani yaro mai kimanin shekaru biyar da 'yan watanni kuma daga bisani an biya kuɗin fansa bayan kuɗin biyan kuɗin fansa ɗin aka je wata makwararar ruwa magudanar ruwa aka yarda da gawar yaran, ma'ana 'yan garkuwar bayan sun cimma burinsa na karɓar ransom sai kuma suka kashe yaron ga dukkan alamu yaron ya gane wanda ya yi garkuwar da shi ne abin takaici wanda kuke gani tare da yara a wannan hoton a gashi na ɗauke da yaro a tsaye mai gashin bakin kuma a ƙasa ma shine dai tare da 'ya'yansa shine aikata wannan mummunar aika-aika. Babban abin da ya fi ta da hankali a cikin labarin shine kasancewar shi mai garkuwa ɗin makwabci ne a wajen uban wannan yaro da aka kashe wancan mai sanye da bakaken kaya wanda aka rubuta RIF a kan kirjinsa. Makwabcinsu ne ga gida ga gida kuma aboki ne a wajen uban ɗan. domin ya amfana da shi ya taimaka masa akwai wata jiya da ya yi ya taimaka masa da kuɗi kimanin naira dubu ɗari uku aka yi masa magani amma daga ƙarshe ya ci amanarsa ya yi garkuwa da ɗansa ya karɓe masa kuɗi har naira miliyan biyar kuma daga bisani saboda ɗan ya gane shi ya kashe shi ya jefar da gawarsa domin jin cikakken bayanin yadda al'amarin ya kasance ku saurari bayani daga wajen wannan bawan Allah jama'a assalamu alaikum barkan da haka ah, labarin wannan yaro Muhammadu dan shekara biyar da yan watanni ya ratsa duniya kuma duk wani uba ko uwa ko kuma iyaye a idan suka ji wannan labari dole hankalinsu ya tashi kuma su shiga taitayinsu domin wannan labari ya nuna mana cewa amana ta yi karanci kwarai da gaske makwabci yanzu babu tsakanin babu amana tsakanin makwabci da makwabci babu amana tsakanin aminai da aminai kuma dama amanan kalma ce yasa aka ce amintaka to babu ta yanzu labarin wannan yaro akwai tsoratarwa kwarai da gaske salinga tv bayan ta samu labarin raso wannan yaro mun garzaya gidan mahaifin wannan yaro inda kuke iya gani ga al'umma a kofar gida ana zaune don amsan gaisuwan rasuwan shi wannan yaro muhammad ga mahaifin yaron nan yana amsan gaisuwa ga kuma al'umma nan kowa da ka gani yana cikin tashin hankali mun nemi alfarma duk da mun san yana cikin wani yanayi na jimamin wannan rasa ɗan nashi amma haka ya bamu dama domin mu zanta da shi ya bamu labarin me ya faru me ya sani tun daga lokacin da aka ce dan shi ya ɓace me ya biyo baya ga kuma irin bayanan da yake mana ana Muhammad Kabir Magayaki to a kai ne mahaifin shi wannan yaro kenan mahaifin Muhammad na'am to me ka sani dangane da ainihin bacewan shi har zuwa ga lokacin da kuka samu labarin abin da ya faru da shi wato a takaice abin da na sani ranar ashirin da hudu ga watan nan misalin karfe shida da rabi yaron ne ya fita zuwa gidan makwauta mm. ah, shi ne ƙarshen na shi ne ƙarshen ganin mahaifiyarsa da shi ah, muka zo da bakin wani lokaci dai ni ban kula ba muka yi alwala muka yi je muna shirye-shiryen zuwa sallar magarib hmm. so ba mai sallar magarib domin gida a biyu yuni so ban yi tunanin muhammad baya gida ba hmm, ina so yana wajen mahaifiyarsa domin yana ɗayan ke kana ɗaya sassan ɗayan side hmm. ita ko mahaifiyarsa suna tunanin yana can tare da so ba mu an kara ba sai bayan hadari ya taso mun yi sallar isha'i tarawih mm. sai mahaifiyar ta aiko ta ce a turo mata muhammad na son ta rufe gida sai aka diba ba a ga muhammad ba za ka ce mata ai muhammad baya ciki ci to a gaya babansa sai aka zo aka sami na aka ce min ba a ga muhammad ba sun ce ba a ga muhammad ba a je gidan makota mana ila saboda hadari ya taso sun hana shi ya dawo gida mm. ko muka aika suka ce ba sun sallamo shi dawo gida muka aika duk inda yake zuwa dama abokaninsa su uku ne faruk anas da shi ya ɗan gidan sarkin alazai kamar sarkin alazai su ne abokan wasansa su ne komai tare suke so gidan nan uku da muka sannan yake zuwa da aka ce baya nan to sai muka shiga other house muna jigiya hmm. all over da cikin abuwa muka dai kama sa muka kasa samun muhammad a ah, daga nan sha ɗaya na dare ta yi to ba abin da muke iya yi gashi an yi ruwa kuma sha ɗaya na dare ya yi mu yi haƙuri har zuwa gobe isa a ah, safiya ta waye na tura yare suka je a rawon magudanar ruwa ko wani ruwan da aka yi mm. ah, ya bi ba da kamishi shi ba sun ce a je a yi report a police station sannan a je a sanar kafafen watsa labarai hmm. domin a yi sanarwa a cigiya ko Allah na sa wani ya yan sanda suka ce ba su ansa irin wani report na malali sai after 24 hours hmm. so aka dawo a gaya mini to mai hakuri a zuwa wani lokaci ina zanne nan misalin a kota after ko mun sallah sai a kira ni da wata unknown number so dama bana na ɗauka ɗau number hmm. idan an an ɓoye number ba ka ɗauka ba ɗauka in eh, an ɓoye ta amma in ta fita zan ɗauka sai ya ce ma amini na mai suna Sani ƙaura wannan namba da aka kira na ba nan sai ce aka ɗauka mana sun ce a ni ban ɗauka wannan namba don hmm. abin da aka maka amma banza ba hmm. sun wanda ya maka su kuma zan duka da aka gaban daga ta sai aka kira ni da wata namba wadda ta yi a fiyari hmm. na 081 43 46 55 68 so daga nan ina daga waya sai aka ce mini ka shirya mana kuɗi naira dubu miliyan talatin da hmm? aka yaron ka abin da kuka suka ce ke eh sai suka yanke waya secondary suna kira ina ɗagawa hmm. alhaji kabiru kana son yaron ka eh, to ka shirya mana bari mu baka yaro sai ni ba sani kaura waya sai sani kaura sai ya waya sai ya ce mai muhammad hello kuma ya ce baba baba ka kawo kuɗi baba ka kawo kuɗi ce muhammad ka ya kuɗi za a za a bada sai suka kaɗa waya ga muhammad suka kashe sannan ba su sake kira ba sera nan man ne hmm. lokacin ya kwana nawa kenan a gurin su ya kwana kaga sunday man bala biyu ke ko ba haka ba hmm. ana cikin haka ran monday ba mun sallar azhar sai suka kira ni da wata naza nan ba nan ban ya afiya amma wannan karin ita ma hmm. ta afiya sun kira ni da ita sai daga sai ce alhaji kabiru mun ce ka ba mu kuɗi naira miliyan talatin ka biya ranka in dai ba kana son mu kashe yaron ka ba to ka ba mu kuɗi ka sani ba muhammadu muke targeting ba abdulrahman wannan yaron da kuka hita da shi ranar saturday yana tuka ka ga mota shi muke ah, targetin dashin ana bi da keke ko ba ka ba hmm. ka san ranar saturday bayan sallah around 33 something ka hita da abdulrahman ta eh ce musu gaskiya ne ce to shi muke targeting wallahi ba muhammadu amma muhammadu baka samu sa'a doka saboda haka ka gaggauta zai muku ina ce ina nan kuɗi shi abu da ma ɗan yaro ne ƙarami ya shekar shi ashirin yana yin basu ashirin mm. to shi kuma wani shekaru shi ma shekar shi biyar da wata takwas sai ni ce musu a ah, ya kake magana cewa ka kun sai ce na gaya ma ka biyu akwai kuɗi akwai kana da kuɗi ka kawo kuɗi in kana son zai ce to miliyan talatin ta yawa ya kamata mu ga tunda dai kira da na san kana da ni taimakon yaron nan don Allah abin da ke so ne kai ka ji tsoron Allah don Allah ka bani yaron nan ya ce wallahi shi ka ba mu kuɗi na rage maka 2 million out of 30 million 28 kenan that is 28 ka je ka kawo 28 magana kenan zan ba ka yaron ka zan haɗa ka da yaron ka yi magana ka ji murya ka san yana nan lafiya lauki ba mu masa komai ba abin da ya rage gare ka ba mu kuɗi mu kawo maka shi ina na gaya mu 28 million alhaji kabiru kaura motos mai motoci Ni ce alhamdulillah ka san sana'a ta hmm. sana'a mota ka san ki ina ne zan kawo maka tati miliyan yanzu ko miliyan don Allah ka yi tunanin abin da ya dace wadda zan kira ka sai ya kashe ba baya kashe wani ina zanne sai sake kira ba a jima ba ba a jima ba in just less than 10 minutes hmm. sai sake kira sai abokanina da muke tare da su da alhaji kabir da sani kaura da shi wannan darakta mm. shi suka ce mai tashi yi magana da so har na fara fusata wajen ina gaya musu zan ba za mu fara faya ko faya don ba amiya yayi faya kuma na gaya musu magana mai mm. ciwo sai a jo school da sai da ce ogana ce ogana ce musu to Allah ka yarda faɗa nan abin da zai iya samuwa in baka amma maganar 28 million to be honest wallahi ya bani ya ba sai zan sai dai in ba ku ni suke muhammad sai suka ce to yanzu zaka iya ba mu 25 million ba ku 25 million ne ce shi wai kai ko baka san kuɗi ba ne eh, kake wannan magana baka san kuɗi ba ne to yanzu na ba sai zan ba ku 500,000 500,000 what is 5 me 500,000 ya za ka ce kamar 500,000 500,000 in banza da ya fi abin da nake iya kaca kacacewa in just less than one hour kake magana 500,000 ce yawa ya labai oga kai ka yan katace ta isa 500,000 is something to me so ka ji tsoron Allah da zai ka bari ma ka dubu ɗari biyar ka ba da yaro wallahi ba ka sai yaro wallahi ba ka sai yaro kai ga ba magana karshe the last i can collect from you is 15 million naira sai kashe waya shi ke nan ba duk ranar talata mai kira ne ba so ranar talata ina zaune a rawun 3:30 ina kwanci cikin ɗaki sai aka ce ana min sallama akwai wani yaro nan abokin ɗana ne hmm. sai uwar yaro ta shiga ta ce mini da abdulhamid nan ya zo yana neman ka sai abdulhamid ya ce kuma na ga kamar wajen mata sun shi ki ta bada ba sai da kashin sa ya ta sun sun ce abu abu da ya ake sai ce bismillah sai ya bude wai sai gwada min hoto sai na ga hoton shi kanan kansila da da muhammad sai ce ah, eh, miye maganin kanan kansila da muhammad hmm. sai ce to a kano wani ya turo min wannan hoton wanda ke da labarin cewa an sace muhammad to shi sai ce to me yasa bai yi alata security din ba sai ce ya gaya mai cewa wai na ji tsoro sai ce tsoron wa yake ji ce yana jin tsoron shi wannan sani kai ya mai illa sai ce to ce da ce subhanallah ce to amma ko wannan mutum da aiko mun ai yake ko ne ko ba ta ba ya taimaka ba damuwa turo min hoton sai turo min yana turo mini sun tura ma wani wanda kes yake hannun shi a SIB hmm. ana ce mishi Musa na tura mashi sai ya ce min ina ina nake mishi yanzu ina gida hmm. sai shi to shi yana na sarfar da sakatare da ce inda zarki ne ce sami nan kawo ke ana kawo sai ce mai ganin zuwa amma duk kira kira wanda suke kuna sanar da yan sanda su sun kira ku shi wannan Musa dukkan na tura mashi lambobin su in suna kira na akwai abokina da nibba lamban musa ya ce mai musa gashi nan suna magana ya ce eh muna gani muna tracing su wani ban sani ba gaskiya ne yana tracing nasu baya tracing nasu amma da ya ce mini suna tracing suna gani muna magana mu ci gaba da magana so daga nan ah, sai na samu shi musa na gwada mashi hotunan ba na gwada mashi hotuna ya ce to na gani wannan hotuna gaskiya suna da amfani kwarai da gaske amma wannan ya yi banzanci ya kamata a ce ya yi alatin in security ko da yan yi ne a cafki hmm. sai na ce duk da haka babu damuwa ai wannan hoto ko yanzu a matsayin ka da ah, kayi specializing a kan harka bincike ya kamata wannan abu zai taimaka maka kawai daga ƙarshe sai ni ce bari in wani da ladanin wannan masallaci mai suna ma'azu hmm. sai ni kira ma'azu ina can yan nisa yan diya wasu sai ni ce saman yan diya wasu yana zuwa na isko ce na sashe mota na ce ma'azu in kasa ake na kaso kamar ya ce ce nan ba kanan kasa na ke kasa na ce wane ne ni ce ka gane shi kasan shi ya ce a ah, sanar ne wannan ce a ah, sanar ne ce ni ce wane ne wannan kuma ya ce muhammadu ne sai ce tun kano aka turo min hoton shi suna tare yanzu haka suna tare aka kano kaga lambar mota da suke ciki kuma na gabatar ma da yan sanda amma sun ci suna so a samu lambar shi ne a samu a yi tracing din da ya zo a ya tushi da rashin neman information ba tare da ya yi sa'a ba sai ya fada ma abokan hulɗa wanda suke aikin tare eh, wanda sun ka aikin tare hmm. to ai daga nan da ya samo nan ba sai aka ce sai ya kama bincike mu azumi sa kake neman lambar wani hmm. sai ce a ina neman lambar shi ne domin ya sani neman gidan haya na samu kuma dama akwai wannan magana tsakanin dama akwai wannan magana kaji inda ya hmm. ya yanzu ka min namba kuma buga namba ba ta tafiya da ka buga suke kwata da ka buga suke kwata sai mun kai unwani da abin nan a tukola sai ta nuna mana wanda ya rijista sanin nan samtin nadima ma da galabi ma hmm. shi ke nan ko ba haka ba shi sai aka ce min to ga wanda ya yi ni ce to ni sama san a adamu galabi ba ni sani ni sani hmm. sai ni kira wani dan uwana sai dan uwana shi wancan jami'in kenan eh eh sai ni kira wani dan uwana shi ma jami'in dan sanda ne sai ce kaji kaji mu da ki sai ci to abin da kike sai aji ka bi ka je da rake ko ko suna zan hada ka da wani kai wani suna ina zuwa sai na haɗu da abokina shi ma wani dan uwana tangaza DSP hmm. sai ce ka kai yaya na ina me ka korin mu sai ce mishi wallahi kaji kaji ji sai shi haka wannan ke kawai a alhamdulillah sai ce zo mu je wajen da kake commissioner a police sai muka je wajen da kake commissioner a police ba nan sai ce mu je wajen assistant commissioner wani something Muhammad Bello muka je wajen shi muka yi briefing din shi gaban shi ma nan su suka kira ni sai ce ga sunan na kira na sai ce karka ansa wani bari sai ka gama ba ni details muna gama ba shi sai sai kira magaji a CIB sai ce kana ina kana ina kana ina sai ce ina ofis amma yanzu zan rufe ofis sai ce don Allah ka jira zan turo muku wasu uwa na ga sun sami ina turo ta ka ina gaya mishi nan take kira yaran shi an ka fara tracking lambar da suka kira na don nan sun kira na ya kai su a baka dauka a ofis nawa baka dauka eh daga baya sai ni hita sai na dauka sai na ci mishi oga na ci mishi ka ban dauki wai kawai in to ina cikin mutane ba ni so magana daga cikin mutane da kaga magana ce nake yi wadda ta bukata na bukata ce sai ce to dama na kira ka domin idan kana so yaron ka ka ba mu kuɗi zan baka yaron ka koyi magana da shi ko the last time sai ya bani Muhammad Muhammadu yake ce mace Muhammadu na na na wuni ina lafiya lafiya lafiya Muhammadu kai hakuri ya ce baba don Allah ka kawo kuɗi ka ba su kuɗi baba sun ce in baka ba su kuɗi baba za su kashe ya ce Muhammadu ba za su kashe ka sai kwana ka sun kare ya ce baba don Allah ka kawo kuɗi kawo kuɗi baba na ce Muhammad zan ba da kuɗi ina da kuɗi zan ba da baba zan ba da kuɗi baba ya ce to baba don Allah ba baba Alhamdulillah. Oh. ta ce mahamar kai hakuri zan ba da kuɗi ka ga hakuri ya ce baba kashe ne za su suka ce za su kashe ne ba baba na ce ba za su kashe kamar mahamar ba su su mahamar bai waya da su hmm. in gaya musu zan ba su na ce ba su su ya ce baba sun ce ba su an san waya na ce ba su an san mahamar ka ce zan gaya musu zan ba su kuɗi gobe zan ba su kuɗi ce na ba su ba ba su ansa ce to Muhammad sai kawai da yanki ba that is end of magana ta da Muhammad last magana well daga nan magana ta kari ba su sake kira na ba hmm. sai na da bonus day yanzu ne ka samu na gaya musu za ka yi mai kai mana suna hanyar ah, airport da su ja muku kowane airport airport road na kaduna na kaduna nake musu ba za ka iya me yasa dan danje da za ka iya zuwa hanyar birnin ah, kai duk inda aka ce ma ka je ka ce ba ka zuwa nace eh kwarai da my life first yanzu ɗana na hannun ku hmm. amma ni na ina matsayin kai na hmm. ba hannun ku ne amma ina iya faɗawa in danja idan in ji waɗanda an jawo da kawai to yanzu ina kake so ni ce kula sai inda kuke su to za mu shawara inda muka tunani mafi kusa za mu kira ka suka yi tuwa maimakon su kira ne da wannan lamba kuma su kira ne da wannan ranar ba alhaji kabiru ce kasan dariya don har su hotel za ka iya zuwa wurin ce mai zai laraban ke ne jami'an tsaro suka ce ga sunan suna tracking ɗinsu sun baro sun kawo jaji sun baro jaji suna jaji so mu muna so mu yi cikin yaron ka ka ka kai musu kuɗi na kai musu kuɗi na dawo ok ka zama same su kenan eh ban gan su ba sun dai da muka da zaka ajiye kuɗi sun ce idan na zo in yi sassoki gilas mota ta parking suna gani na za su ga kuma da zai aji ana zuwa muka je muka je muka da musu kuɗi suka ce sun gane mu sun gode za su aji sai yan sanda suka kira suka ce ga yaron na an kawo jinin yaro sai ce ai ba su cika alƙawari su yada ba so suka ce ashe wai sun juya yace mutanen ga sun koma zaria sun kama hanyar um, saboda yanayin abin mm. na fito nan mun gaisa da wani yaro ɗan amini na ya ce ai mun zo da wani nan ya gaishe ka sai ce ni ban gane shi sai ce gashi gashi gashi sai ce uba ne ka ka ga sani sai ce sai ce bari dibo mashi yana zuwa sai din sai dawo sai ce na ai ku ga sani sai sai ce wanda aka ganshi a hoto tare da marigayi sai ce to yanzu bari in kira sanda sai na kira sanda na ga musu shi kana nan da shi wuri kaza zaune amma zan je in faɗa shi da ɗan ƙato da gora za su riƙe suka ce za su so riba kaɗa shi. Ni je ofis ƙato da gora babu kowa. ya kira ogan ya ce min yana hayan dan mali sai kawai nace kai kai abdulrahman da kai abdulrahman da kai sani mu je mu yi miki arasti muna zuwa muka yi fakin da na zo school ne ce sani ce kai ne da na tabbas saboda haka yanzu zuwa wanda arrest ba za ka je yi ko ka ce ana haya haya kawai yan sanda sun suna wucewa na dawo nan na zauna kamar wanda ke zaune sai aka kira ne sai suka shi joshua ayuba sai na gawai sai ce alhaji kabiru sai ce kana ina nake ina gida sai ce mini ka san wani da zifi sai na ce ba san shi ba sai ce ya ce muna makoshinka ne gidan sarki alhazaiki shi ya ɗauki muhammadu ya kai masa kuma ya wuce da shi zare ya kwana sa ya kai da ya wuce da shi kano sai na ce ma yara kun san na zifi sai sun kace su san shi sai su tafi jin kamo shi suka ji suka kamo shi daga nan dai sai bayani ya ci gaba da abubuwa ta je ya yan sanda ya ce su kashe shi ba amma ya bar shi a wani wuri kano da suka nan take aka yi a nan motoci kuma kama hanya zuwa kan ba mu isa ba sai around 6 6 na yamma kuna zuwa inda yake yake jawo mai kyau na aje yaro nan yake kabbawa yake ana bashi na akan benci yake ka ni yake a ban baka ba yake ni ban ga ka aje yaro kuma ban ga yaro amma ka zo da yaro ka sai kuka kola ka ba shi ka sha sai da ka sha ka miƙa mishi yaro na tsakiyar inda ka yi da yaro ban sani ba so muka ci gabar goyon lawon cikin tasha ne a kan mana bayanai da shi sani ke nuna da shi sani yana da hanko an ka kasa dai samun cikakken bayani gare ne da muka nemi muka nemi inda muka yi da muka ci abinci yasa da suka ce mu basu da su da aiki suka yi suka yi making arrest na ita wannan matar da kai mata yaron ya kwana yi wajen ta hmm. suka kamo ta ta waye muka yi magana su suka ce to sun yi sun yi shugabannin da yaro shugabannin da yaro ki da haihu da jamus to sai muka yi magana da sai aji zaki aji zaki ya ce mu je musa mu je can police headquarters zai magana da commissioner na can kano a kano state sai muka fara zuwa ma da PRO PRO muka yi da muka yi dikilin nashi da komai da komai sai ya ji shiga da kwamishina shi kwamishina ya ce aje a kai shi a ɗauke shi da inda yake a kai shi a anti anti anti kidnapping a da komi unit zai magana da shi. ana lokaci aka je can in less than five minutes shi osin ya ce ya ce shi ne wannan sai ce ya ce ok uh, yi kai da kai go a see ana shiga da shi da ake soci kuza kuza in ya ka shawara da bakin shi da kai da umar ne kuka shi umar din yana yana ya kuka yi kuka shi shi ya matse mai waya kai kuma ka rike mai kawo don me sa kuka shi da saboda ya sani zirgi ya faɗi cewa zirgi ne ya kama shi ko ne shi ne sa kuka shi yace kashe shi shi ya faɗa shi sanin ni kai kashe shi yace na ka kashe shi yace a nan inda nace na bar shi ni shi za ka iya gwada mu gwada ce eh, za mu iya gwada daga nan mu muna na cikin police uh, a juma'a bayan mun juma'a muna zuwa da faruwa ta faru mutumin nan ya shi an tafi maya gudun so yanzu mu je mu ga kwamishina daga nan sai mu je mu ɗauki ɗin mu masu ne a ran laraban suka kashe shi ke nan ko ran laraba da aka yi kudin ke ran da aka kuɗin nan ya tafi to an yi retrieve ɗin kudin koko kudin sun tafi da shi su yan zanga sun kama kuɗi suna hannu su da su wanda da takaitaccen bayani yanzu dai suna hannun hukuma to shi gawan yaron kuma fahimta ta yaro mun ɗauko ta jiya tana kotoko da ta mukami da haushi domin mun sa karfe goma sha ɗaya ayi jana'iza ah, kuma daga baya shi wanda ke tsaye hannun shi kira ya ce yana ba mu shawara wanda muke yi mu yaya kuma maimakon sha ɗaya da nan a ƙasashe zuwa sha biyu sha biyu da rabi domin sai sun yi wani da ake ce ma eh, autopsy sai ce mini alhaji kabiru duk abin da ka ji ka yi hakuri is very very important hmm. in ban mu yi shi ba akwai matsala kuma a ka'ida ko kuro yaron sai mun tuna shi mun yi wannan hmm. saboda kan da kurfe shi kamata an kashe gidan shi an kashe mun tuna shi ina baka shawara ku ya hakuri ka faɗa ma jama'a ya hakuri to daga nan sai can shawara ne ce a bar shi zuwa bayan an yi salla azawar a masallacin sultan dallo sai a sallace shi a can a kashe hukuncin shi to muna godiya da wannan damar da ka bamu kuma muna fata Allah ya ji ganshi da rama Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mana hakuri ba to muna fata wannan abu da muka ji da kuma muka gani ya sa mu shiga taitaye mu mu yi taka tsantsan kuma mu dinga yawata roƙon Allah Allah ya haɗa mu da makwabta na gari Allah ya haɗa mu da aminai masu amintaka domin lamarin nan ba mu san da me yi kama ba to muna fata Allah ya kare mu da mu da zuri'ar mu baki daya a duk inda muke masu irin wannan munanan halaye ubangiji Allah ya shirye su domin a tunani na babu abin da zai sa mutum ya irin wannan tunani illa san dukiya ba ta hanyar halas ba mutum ya ce shi zai kuɗi ta kowane hali ana zaune da kai bisa amana an gida da kai amma a shi kuma ka irin abin da kake yi to ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga sharrin duk wani aboki munkari wanda idan shi na nan yana kallon ka amma zuciyar shi na nan kuma yana kinka Allah kar ka ba su galaba akan mu kai mana katangan karfe da su a ko'ina wannan yaro Allah ya ji shi Allah kuma ya gafarta mishi muna fata za a ce da kallon Salinga TV ana subscribe din channels mu a YouTube ana kuma share din videos din da muke sawa a Instagram da WhatsApp da Facebook mun gode kwarai da gaske salisu umar salin gari ke cewa mu kasance lafiya haka kuma ma an tattauna da wannan azzalimi da ya wannan ta'addanci shi ma kuma ya labarta yanda ya gudanar da wannan zalunci akan wannan karamin yaro mm. to daga ranar alhaji bai ƙara kira ba mm. sai na uku mm. a ranar na koma ka koma Kano eh, saboda ita na faɗa mata kan cewa zan je ba ok a ranar da kuka gama wannan communication din kai ka koma Kano eh. ok saboda kada ta yi suspecting wani abu na gane dan in na ce mata Kaduna za ta yi ganin wani mu tafi da yaron me yasa baka tafi da yaron ba sai ka bar shi nan kai sai ka dawo to madalla so bayan ka koma Kano kana ji da kyau ina ji ka ƙara kaga kwanan ku biyu kenan a Kano eh. kwanan ka ɗaya a flyover nawa alhaji ya kawo muku a lokacin ba kawo kuɗi ba tukunna sai da ka ƙara dawa sai da ranar da muka yi ta zan da ranar ne kwana biyu kenan ran da bayan kayan kwana biyu ta kenan to washe gari kaga na ce zan je zuwa zuwa eh, eh ka koma ka ƙara kwana mm-hmm. muka yi waya da shi wannan mm. shi ne ko yaron mm. shi wani wani wane eh, baban gida mm-hmm. Baban gida kenan shi um, Umar baban gida ko? Eh. so madalla so bayan kai waya da shi sai ka ɗauko yaron daga Kano sai kuka yi mahaɗa ina sai muka yi mahaɗa a nan Zaria a nan flyover so bayan kun haɗu a nan flyover mm. kamar misalin karfe nawa kenan mun haɗu kamar na only this flyover kamar me mun haɗu kamar misalin ya sauri lokaci da ta yi. mun haɗu kamar misalin ina ga ba za ka tuna ba to ba shi da rana ne ko eh. so marilla so bayan kun haɗu da shi ko kira alhaji a lokacin mun kira alhaji nawa kuka shirya da shi a lokacin bayan kun kira shi a lokacin ne ya ce mana to gaskiya shi bai da kuɗi zai je ma abin da zai dan sai da motocin shi hmm. saboda nazifu ya faɗa mana akan cewa yana da manya-manyan motoci hmm. so shi wannan yaro da ya faɗa mishi shi waye baban gida baban gida ya faɗa ma kalolin motocin ma duk baban gida ya faɗa mishi kai ne zimfi ya faɗa maka kai kuma faɗa ma baban gida shi kuma baban gida ya faɗa ma alhajin ehem sai alhaji ce ne mhm. mm. so a ranar ne ce mana shi gaskiya zai da kuɗi amma zai dai kokari ya samu abin da zai samu zai kokari ya samu abin da zai samu to wannan ranar shi ne muka na dawo muka haɗu na zifi na hmm. ɗan musu to kaji kajin da aka yi da da alhaji hmm. shi ne ke cewa ƙarya yake yana da kuɗi kada mu ansa wani ƙaramin kuɗi a hannun shi hmm. yana da kuɗi ce musu to shi kenan shi na zifi mu haɗu shi a babban gwani a ranar da ranar da kuka ce kun yi tarakin kun gama wajen birnin yaro ko mm-hmm. kun je birnin eh. yaro okay dan can wajen mm, saboda ba na so mu shiga cikin kawo kaduna mm. eh. so bayan kun yi haka a ranar ne alhaji ya baku kuɗi eh, ranar nawa ya baku miliyan ɗaya a ya kawo muku miliyan ɗaya zare na eh lokacin yaron yana ina lokacin yaron yaron yana ina lokacin yana lokacin lokacin yaron yana hannuka eh. lokacin baka riga ka kashe yaron ba so bayan ya baku wannan miliyan daya din kana ji da kyau mm. kun ba shi yaron ba ku ba shi yaron ba mm. ya kai da shi mm-hmm. ya ce mami ya ce akan cewa yanzu idan muka bar yaron nan mm. shi yaron ya san shi

ya ce maka kira baban gida baban gida ya dawo ina Zaria? saboda bayan shi baban waye ya shi kudin cikin hoto bayan baban gida ya shi kudi eh. ya hoto kaduna kenan eh. kai kuma da kai da nazimfi hmm. kuna zariya eh. da yaro ko so sai daga nan nazimfi sai memorin shi dawo cewa yaron na zai iya gane shi tona mai asiri sai ya ce maka ka kira baban gida ya dawo zaria hmm. ko ka kira shi ya dawo da ya dawo me yasa kuka kira shi da ya dawo ya dawo shi ne ce mushi to abin da nazifi ya ce mm. kuma ka san nazifi ne ya kawo wannan aiki mm. shi ne ce to tun da haka ne ai sai mu tafi a wannan nan mu zan is open mu tafi mu samu waje ne mm. shi ne muka ce mushi to in haka ne mu mu shiga mota ko mu tafi kan da kai da wa da ni da shi okay shi nazifi fa nazifi ya dawo kaduna to da kuka tafi Kano sai me ya faru da muka tafi Kano shi ne muka sa shi a wani wani mm. na yadda muka yi ɗazu mm. shi ne sai a rike mashi ƙafan yara mm. shi na rike mashi ƙafa shi ya danne shi da hannu shi wa danne shi da hannu shi baban gida to sai aka yi daga nan sai muka dawo nan da kuka danne da yadda ka rike mashi kafa ya danne mashi kai eh. me ya wuya me ya faru da yaron sai muka jefa shi wani me ya faru da yaron sai ya mutu kun kashe shi kenan eh. to dai mutu sai kuka yada shi kuma sun muka jefa shi wani waje a nan wajen wani waje ne dan rami ne haka da ruwa a ciki rami ne ruwa eh ruwa na wucewa kamar kamar kwata haka eh, eh. sai kuka jefa shi a wurin eh. ko bayan ku an shi miliyan ɗaya ko sai kuka kashe shi haka ne eh saboda nazifi ya ya ce nazifi zai gane shi to zai gane ko jefa shi a cikin kwata mm. na haka ne haka kai su da mun ka daɗe kana wannan sana'a ne ko ya kai a matsayin ka naji kamar ce kai soja ne eh ni tsohon soja ne kai ritaya ne ba ritaya kai ba eh. wani bataliya kake eh bataliya wani ya ne 03 ya ne ko eh. wannan bayanin da ka bamu ka tabbatar da duk abin da ka faɗa gaskiya ne ba wani abin da kan kanka ƙari ko kuma ka rage ko kuma kai ma kanka ƙazafi daga cikin shi duk abin da na faɗa yanzu ne ka ga mutum na duk abin da na faɗa hmm. zan iya ƙara wani mai maka irin shi ba ƙazafi ba ba kai makanka shari ba komai ba eh to shikenan To wannan al'amari ya munana sosai da sosai kuma akwai tashin hankali mai girma a cikin wannan labari. Da farko muna miƙa ta'aziyya ga mahaifin wannan yaro, Allah Ubangiji ya baka haƙuri kai da mahaifiyarsa, Ubangiji ya danna zukatanku, ya ba ku haƙuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan ɗa ya zama mai ceto a gare ku abu na biyu shine dukkan wanda ya haihu ya san ciwon haihuwa ya san ciwon ɗa babu shakka shi ma yana cikin jimami wannan mutuwar ba mahaifin wannan yaro kaɗai aka yi wa ba an wa al'ummar musulmai ne gabaki ɗaya domin an kashe yaro ƙarami a daidai lokacin da yaro yake tasowa ake da buri a kansa ake sa ran zai zama wani abu a ci gajiyarsa a wannan rayuwa wani azzalumi ya katse lumfashinsa saboda kawai ya cimma burin wata mummunar bukata da ke zuciyarsa Allah ubangiji ba azalimin bawa ne. a ƙarshe Allah ya tozarta shi abin da yake gudu ya faru na tabbata a yanzu wannan azzalumi yana cikin tashin hankalin da ya gwammace a ce ya mutu da shekaru saba'in kafin wannan bala'in ya same shi ku dube shi lokacin da yake tare da 'ya'yansa nan shine tare da yaransa guda biyu dan yaransa ne dubi irin yadda ɗa yake nuna soyayya ga ubansa ya san ciwon ɗa ya san ciwon haihuwa amma kuma ya jefa wani uban a cikin masifa don ya samu jin daɗi tare da nashi iyalin ya gwammace kashe ɗan wani don ya sama wa nasa 'ya'yan farin ciki to ina farin cikin yake ina jin daɗin yake babu shakka ya ƙarawa da kansa jin daɗi gaba ɗaya kuma ya ga dawa da 'ya'yansa abin kunyar da ba zai ƙare ba har abadan abada domin ya bar musu mummunan tarihi maganin wannan la'antacce shine a harbe shi kamar yadda kashe wannan yaron wanda bai ji ba bai gani ba magana ta gaskiya duk wanda ya ce gwamnatin najeriya tana da sa hannu a irin waɗannan ayyuka na laifuka za mu iya cewa bai kuskure ba domin gwamnati ita ce take kin zartar da hukunci akan ire-iren waɗannan mutane sai dai a ce a ɗaure ko a yi wani hukunci na daban ina ma a ce tintin in an kama ɗan garkuwa a bainar jama'a za a bindige shi inda haka ake yi ko kuma wani ya kashe rai ko da kuma mace ce ta kashe miji a ce a bainar jama'a za a zo a harbe ta kamar yadda ake yi da wallahi da tuni an yi maganin waɗannan fitintunu to gwamnati ta sani in ba ta gyara ba wata ran abun yau in ya faru akan dan wani to gobe zai iya faruwa akan ɗanka in ya faru akan wani kai kanka zai iya faruwa akan ƙashin kanka a wata rana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga sharrin wannan zamanin